Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe tare da Hanifa Kabir Isa muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 26 ga watan Agusta na shekarar 2021. A cikin shirin namu nan za ku ji cewa wasu 'yan majalisar dokokin Najeriya da kwararru a fannin zamantakewar ɗan adam sun mayar da martani akan makomar dubban 'yan kungiyar boko haram da ke ta mika wuya a baya-bayan nan a jihar kano kuma za ku ji cewa cutar kwalara zagaye na biyu ta kashe kimanin mutane sama da ɗari biyu kama kowace rana alhamis yau ma zainab babaji tana tafa da rahoto na musamman bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga najeriya to amma kafin nan ga hanifa da labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce a yau Alhamis fashewar bam a kofar shiga na abigate a filin jirgin saman Kabul ya faru ne ta dalilin wani hari mai sarƙaƙiya da ya yi sanadiyar jin raunukar Amurkawa da kuma fararen hula. Babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin a halin yanzu sai dai kakakin Taliban Suhail Shahin ya yi Allah wadai da hare-haren kuma ya ce an ba da rahoton mutuwar mutane sha uku da kuma wasu hamsin da biyu da suka samu raunuka. Yayin da yake magana a kan harin farko, wani babban jami'in Taliban ya tabbatar wa muryar Amurka cewa wani ɗan ƙunar bakin wake ne ya tada kansa a wurin da yake da dandazon mutane wanda ya haɗa da mata da suke wurin. Fashewar ta zo sa'o'i kaɗan bayan da gwamnatocin ƙasashen yamma suka yi gargaɗi akan barazanar kai hari a filin jirgin. kuma waɗanda suka taru a wurin suna neman a kwashe su daga ƙasar su matsa zuwa wani wuri mai tsaro. Waɗanda suka samu raunuka a yau Alhamis da dama sun isa asibitin gaggawa na Kabul wanda yake ƙarƙashin kulawar ƙungiya mai zaman kanta na ƙasa da ƙasa da suke kula da waɗanda yaƙi da kuma nakiyoyi ta yi wa illa. Mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris ta taɓo batun kare haƙƙin ɗan adam a tattaunawarta da shugabannin Vietnam yayin ziyararta da nufin ƙarfafa alaƙa da ƙasar. Cikin kalaman da ta yi a Hanoi a yau Alhamis, Harris ta ce ta tattauna ne musamman akan sakin 'yan adawan siyasa, amma ba ta bayyana hakikanin sakamakon tattaunawar ba, sai dai ta bayyana yayin taron manema labarai cewa amurka za ta ci gaba da magana a kai lokacin da ya cancanta a kan lamarin haƙƙin ɗan adam ƙasashen duniya suna sukar ƙasar vietnam saboda taƙaita 'yancin magana ba da dama ga 'yan jarida da kuma matsi kan waɗanda suke la'akari da 'yan adawar siyasa ta kammala ziyarar tata zuwa vietnam ta mako guda da ta kai kudu maso gabashin asiya lokacin da ta gana da manyan jami'ai a singapore a ƙoƙarinta na ganin an rage tasirin china a yankin wata alkalin gwamnatin tarayya ta sanya tarar kuɗi da kuma wasu takunkuma a ranar laraba akan wasu lauyoyi su tara da suke da alaƙa da tsohon shugaban amurka donald trump bayan yanke hukuncin cewa ƙararsu mai ƙalubalantar sakamakon zaben 2020 a jihar Michigan ya zama tarihi kuma cin zarafi ne ga tsarin shari'a. Abu ɗaya ne a kinkimi hidimar tabbatar da gaskiyar hakkoki da suke da alaƙa da zaben da ake zargin an tafka maguɗi, kamar yadda alƙalin kotun gunduma ta Amurka Linda Parker ta rubuta Wani abin ne kuma a rungumi aniyar yaudarar wata kotun tarayya da kuma mutanen Amurka da su yarda cewa an tauye haƙƙi, ba tare da la'akarin walau an keta wasu dokoki da haƙƙin ba in ji alkali Linda. Faga ta umarci lauyoyin da suka halarta ɗaukar ilimin shari'a na tsawon sa'o'i sha biyu sannan kuma a mayar wa jami'an Michigan abin da suka kashe wajen kare ƙarar alƙalin ta ƙara da cewa hukuncinta za a aika zuwa dukkan kotun jihohi da na tarayya inda kowane lauya yake aiki don yiwuwar ɗaukar horo game da shari'a. Japan ta dakatar da amfani da rigakafin allurar modena kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da talatin bayan da aka gano da yawa daga cikin kwalaban alluran sun gurɓace. Ma'aikatar lafiya ta ce ta ba da sanarwar dakatarwar a yau Alhamis bayan da kamfanin magunguna na take da. mai yin magunguna na cikin gida wanda ke da alhakin sayarwa da kuma raba allurar rigakafin ya samu rahoton gurɓacewar a wurare masu yawa da aka yi rigakafin. Gurbataccen kwalaben maganin mai yiwuwa an samar da su ne daga wata masana'antar magunguna ta Spain wadda Modena ta ba wa kwangilar yi. Dakatar da gurbatacciyar allurar rigakafin ta Modena ya zo daidai ne lokacin da japan take fama don ganin ta yi allurar wa jama'a a tsakiyar karuwar sabon nau'in delta na coronavirus kashi 43 ne kawai cikin ɗari na al'ummar japan ɗin suka samu cikakkun alluran a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Wasu 'yan majalisar dokokin Najeriya da ƙwararru a fannin zamantakewar ɗan Adam sun mayar da martani akan makomar dubban 'yan ƙungiyar Boko Haram da ke ta mika wuya inda suka ba da shawarwari akan matakan da za a ɗauka a kansu kafin a mika su ga al'umma. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi nazarin al'amarin a wannan rahoton da ta aiko mana. shi sama da shekaru goma sha ɗaya kenan ana fama da ta'addancin 'yan ƙungiyar Boko Haram a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Inda a yanzu ƙididdiga ta nuna cewa ana da 'yan gudun hijira sama da miliyan biyu da ke zaune a sansanoni a sakamakon munanan ayyukan da 'yan ta'addan suka aikata baya ga dubban waɗanda suka rasa rayukansu. Wani abu da ya ɗauki hankali yanzu shine bayanan da ake ta samu daga arewa maso gabas ɗin da ke nuni da cewa 'yan ƙungiyar Boko Haram dubu biyu da ɗari shida ne suka mika wuya ga sojojin ƙasar wanda da mahukunta ke ta tuntuɓan juna akan matakin da za a ɗauka waya Allah tsugunar da su za a yi ko a bari waɗanda suka tuba su koma ga iyalansu kai tsaye. Shugaban majalisar dattawan Najeriya Ahmed Lawan ya yi tsokaci. Ba waya amshe su nan da nan kawai a sa cikin al'umma ba ban amince da wannan ba saboda irin ta'asa da 'yan Boko Haram suka yi to kamata mu yi kafa kafa mu hankali amma kuma a ɗauki mataki na tantancewa wanda Allah ya sa aka gane da gaske yake yana son ya dawo cikin al'umma kuma ba shi da wani rauni da zai wa mutane ko wani kafa da zai dauka ya yi wa mutane butulci bayan ya shigo cikin al'umma to a sashi amma wanda ake zaton zai wa mutane wani abu wadda irin na cin amana ne to kar a bada wannan damar inda hali a ɗauki mataki na doka na a hukunta irin wayannan wayanda aka san aka tabbatar lalle ba da gaske suke ba shi ma sanata mai wakiltar jihar Borno ta Kudu a majalisar dattawa kuma shugaban kwamitin kula da harkokin soji sanata Alin Dume yana mai ganin akwai mataki da mahukuntan kasar za su ɗauka da kowa ba zai cutu ba gwamnati musamman shugaban kasa da shi gwamnanmu sun zo na jiya akan wani mataki za a ɗauka kuma in kun hakura nan da kwana kaɗan za ku ji gwamnati za ta fito da tsari wanda na tabbata zai yi satisfying kowa akan matakin da za a ɗauka da farko dai tukuna duk wanda ya yi saranda kuma ana ci gaba da cewa idan ka yi saranda fa ba wai kashe ka kawai za a yi ba za a shigar da su kamar yadda aka yanzu an karɓe su an nemi wuri an ajiye su an ci gaba da yakin kuma an ci gaba da kiran masu mayaka ɗin cewa su yi saranda in su yi saranda za a tattance su idan an tattance su a san waye ne ne aka kama su aka rike su tun da a dole ba da ra'ayinsu ba don waye nan to sai a yi rehabilitating nasu amma mai fashin baki a al'amuran zamantakewan dan adam muhammad ishaq usman ya ce ko me za a yi kar a yi sulhu da 'yan ta'addan ba inda aka taba cewa a zauna a yi sulhu da dan ta'adda saboda baka sulhu da mutumin da bai da amana baka sulhu da mutumin da bai da tausayi baka sulhu da mutumin da bai san darajar rai da dukiya da zaman lafiya ba ya fito ya kauce ma hanya to dole a fito a dawo da shi kan hanya abin jira a gani shine yadda za ta kaya a daidai lokacin da gwamnati za ta ɗauki mataki akan makomar tubabbin 'yan ta'addan madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina dauda kimanin mutane biyu da arba'in ne suka rasa rayukansu a sakamakon barkewar cutar amai da gudawa a jihar Kano. Idan masu sauraro ba su manta ba, wannan shine zagaye na biyu na barkewar cutar tun bayan wadda aka samu a watan Afrilun da ya gabata. Daga Kano ga ya Baraka Bashir da ci gaban rahoton. An sake samun bular cutar amai da gudawa a karo na biyu a jihar Kano, Najeriya. tun bayan wanda aka samu a watan Afrilun da ya gabata. A yanzu haka kimanin mutane uku na kananan hukumomi 44 ne suka kamu da cutar aka kuma sallami mutane 8,097 sannan aka rasa rayuka mutane 240. A yanzu haka mutane 317 ne ke kwance a asibitoci a jihar Kanan. Mun ziyarci asibitin cutuka masu yaduwa inda muka zanta da wasu da ke jinyar masu cutar ta kwalara a asibitin. Ya fara muka kai shi dai kemis to ba a karbi mu dai a kemis ba aka ce mu to asibiti muka zo nan asibitin. To dai yau kwanan mu daya. Har yanzu dai bena yi dai. Yau kwanan mu biyu aka sallame ni muka yi kwana daya kuma da abin ya sake dawowa sai muka zo jiya da safe. Da abin ya zo mata yake ga idan ya fada. Mun kuma tattauna da Musa Abdullahi Sufi na gidauniyar Adamu Abubakar Gwarzo wanda ya ce rashin tsaftar muhalli na taimakawa wajen sake bullowar cutar ta kwalara a karo na biyu. To matsalar gaskiya guda biyu ce bangaren al'umma su ne inda suka bar inda suke zauna kazanta ta yawa gudaji kuma kan samu gudawa idan an yi ta mutum daya ta wannan suka kan saurin yaduwa cikin al'umma bangaren gwamnati kuma shine rashin inganta tsarin harkar lafiya musamman wurin wayar da kai akan lungu da sako muhimmanci mutane su ga yadda za su kare kansu da kazanta da kawo yadda za a rika killace abin kazantar a cikin unguwanni musan da za a tara shara da kuma zuwa a kwashe ta. Dr. Faruk Muhammad Dayyab shine shugaba a asibitin cutuka masu yaduwa wato IDH ya bayyana adadin waɗanda suka kamu da cutar a asibitin na zana. Daga 25 ga watan Mai kawo yanzu mun kwantar da mutane 4,402 wanda suka kamu da wannan ciwo na kwalara kuma cikin ikon Allah duka waɗannan mutane an ba su magani sun warke an sallame su sai mutum guda goma sha ɗaya waɗanda iskar gidan gaskiya. Mun ziyarci ma'aikatar lafiya ta jihar Kano inda Dr. Ashir Rajab, darakta mai kula da dakile cutuka masu yaduwa ya bayyana matsayar gwamnati. Zuwa jiya muna da ragowar al'umma da suke kwanciya a asibitoci kamar 317 wanda suka fito daga kananan hukumomi goma sha biyar. Amma wannan adadi na dubu takwas da ɗari shida da hamsin da uku sun fito ne daga kananan hukumomi 44 da muke da su a cikin jihar kano sannan kuma gwamnati tana ci gaba da feshin magani wanda ake yi a wuraren da wannan cuta ta bulla musamman a tsabtace musu ruwan shansu da kuma abubuwan da suke amfani da su a cikin gidaje. A dai asibitin na zana wato IDH an killace masu cutukan kwalara inda ake ba su kulawar da ta dace. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya. A gaida baraka yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman. Matsalar rashin tsaro musamman a jihohin arewacin Najeriya ya kasance babbar kalubale da ya haddasa komo baya a harkokin zamantakewar al'umma, rashin ingantaccen ilimi, rashin isasshen kiwon lafiya, talauci, tsoro da fargaba, nuna bambancin addini da kabila da sauran kuncin rayuwa musamman a tsakanin talakawa da sauran marasa galihu. Mafi yawan matsalolin da suka hada da yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa, kaiwa hari kan waɗanda ba su ji ba ba su gani ba, sare amfanin gonaki da kashe dabbobi, ana yin su ne a karkara lamarin da ke sanya al'umma ke gudun hijira zuwa birane da ke ƙara haddasa cinkoson jama'a, rashin samun isasshen ababen more rayuwa, yaɗuwa yaduwar cututtuka, rashin ayyukan yi da sauransu. Domin neman mafita kan matsalolin tsaron ne kungiyar ƙananan ƙabilu a faɗin Najeriya ta gudanar da wani taro a nan Jos don fargar da hukumomi kan irin yanayin da suke ciki a jihohi daban-daban na ƙasar nan. Shugaban kungiyar ƙananan ƙabilu na Najeriya Suleiman Dauda Sukukum ya ce Allah ya haɗa al'umma daban-daban a wuri guda a Najeriya da dukkan albarkatun da za su ji daɗin rayuwa amma wasu sun kasance tushen matsala. Muna da gonakinmu muna da dazuzzuka da Allah ya bamu amma wa'in abubuwan sun zama mana matsala domin ana faɗa a kai mutane suna shiga suna cin amfanin gonakin mutane kuma suna cewa suna da yanci su yi tafiya su aikata haka barayi na shiga kauyuka suna barna suna kashe mutane suna satin dabbobi suna satin mutane ana shiga kauyuka amma mata fyaɗe a kokkone gidajen mutane a hallaka a dukiyoyinsu a hallaka rayukansu yau an bar marayu masu yawa akwai wanda ba su san iyayensu ba don ba uba ba uwa makarantu da ya kamata yara su je yara suka je makarantu yanzu sace su ake yi muna cikin matsi kuma wannan matsin abu ne da yake bukatan mu haɗa hannu don mu magance ta babban aikin gwamnati shine ta yi jagora ta haɗa kan mutane a ga cewa an magance waɗannan matsaloli amma kuma ba abin da ke faruwa ba kenan shi yasa muka ce ya kamata mu sanar da duniya ga abin da ke faruwa da mu kauyukanmu da aka kore mutane an kore su ba su da izinin su koma wasu kauyukan an kore su wasu baki sun zo sun mamaye wuraren gwamnati kuma bata zo ta ce me yasa kuka zauna a filayen mutane me yasa kuka zauna a kauyukan su ba an basu sun zauna a wurin a wasu yin a wani yanayin ma gwamnati ne take tura 'yan sanda da sojoji su kare mutane da suka mamaye kasashen wasu wannan babban matsala ne don rashin adalci ne kuma hakkin hukuma ne ta kare 'yan kasa ba muna ce a kare bafulatani ko a kare bayarbe ko a kare a kare mu ba a kare kowa da kowa hakkin gwamnati ne ta yi wannan kuma mun yi ta kira ga gwamnati don mu haɗa hannu tare mu tabbatar da cewa an kare kauyukanmu kwari da baka an kwace takobi an kwace bindigan toka an kwace sannan an bar mutane suna zuwa da makamai har da makamin harba roka su zo kauye sannan aikin da gwamnati ta sa a gaba shine ta je ta karbe kwari da baka da wuka da mutane a kauye suke zama da shi saboda Allah ai sai a tura 'yan sanda ko guda biyar ne sai a koya ma mutanen kauye yadda za su yi aiki tare da 'yan sanda su kare kansu amma an ci yin haka Alhaji Usman Musa na Danko daga karamar hukumar Zurun jihar Kebbi ya ce al'ummarsu na cikin barazanar hallaka da cin zarafi. Hakikanin gaskiya muna fuskantar barazana na neman hallaka rayukanmu, kwace mu na 'yantuka na gidajenmu, gonakinmu, har ma da wurin masana'antarmu. Ba mu da sukuni, ba mu da nasuwa, ba mu da kwanciyar hankali. za mu aiwatar da abubuwan da muka saba yi domin sarrafa rayuwa ta dan adam a kasar zuru cikin jihar kebbi ita gwamnatin karan kanta ta sani ba muna zargin gwamnati ba ne ba kuma muna sukata ba ne muna faɗa da murya ne domin ita gwamnati ta ji a yau kasar mu zuru ko in ce emir dinmu mun samu kanmu mun wayi gari cikin wani mummunar mawuyacin halin rayuwa ba ma kasuwanci ko noma ba yau in dan uwanka baya da lafiya to ina tabbata muku sai dai mace maka cikin ɗaki domin wani wuri ba ka da dama ka ɗauke shi ka kai shi a asibiti ko inda za ka je kai jinyar domin kai ma rayuwarka za ta zama cikin haɗari so wayannan matsalolin sanannu ne kuma abubuwa ne wayanda suke tabaruwa a cikin mu ita ce zuru emirate wanda mun yi ta kuka mun yi ta kira ga ita gwamnatin jiha har ita najeriya baki daya amma har wa yanzu ba wani mataki wanda yake tabbatacce ga al'ummar kasar zuru emirate A duk lokacin da aka samu tashin hankali mata da yara suke shiga halin galabaita idan ma har sun tsira da ransu kenan domin kuwa sukan fuskanci yanayi na cin zarafi daban-daban Malama Hannatu Paul ta bayyana mun wasu nau'o'in ukuba da mata ke fuskanta a wuraren da aka samu tashin hankali. Mata sun shiga wani hali wanda yake tun da an ka fara wannan abun mata aka haramma in an ka zo an ka kakkashe mazajensu a kwashe su a tahi a je a rafin ɗinsu in an rafin ɗinsu a sa musu abubuwa a gabansu mace na da ciki a ɓare ta a cire yaro a yes a ɗauki 'yan matan mu a tafi da su wasu wurare akwai wasu bayanan da ke cewa wato wasu matan irin wayanda suka samu kansu a cikin wannan tashin hankali sun shiga karuwanci a can gurin ku yaya ake ciki kwarai sun shiga sabili da an kakkashe mazajensu sannan ba su da wurin zuwa sannan dole sun shiga karuwanci wasu ma manya za su ɗauke su su ce za su je da su domin su taimaka musu wai su yi ta aiki a gidajensu ba wannan nuhi ne gare su ba abinda suka yi shine su tafi su je su lalata su yan matan mu haka yaran mu haka so abin ya ya hi karhin abin da zamu haɗi akwai wata yariyan da aka nuna mani wadda take ba ta san kowa ba ba ta da kowa an ɗauke ta an kai ta wani gida wai dun tana matan mai gidan aiki amma abin da ake yi mata shine in dare ya yi shi mai gidan zai ɗauko wasu ya kawo wasu mazaje su zo su yi rafin ɗinta ta yi ta kuka tana kuka sai dai a sa mata abu ga baki a ruhe mata baki a hana mata magana wani irin wulakanci ne ba a wulakanta mace ba ashe akwai wani abun wani muhimmin abun da za a iya girmamawa bancin mace mace abu ce wadda za a girmama mata domin in ba da mace ba duniya ba za ta yadu ba ni ina ganin ko shi shugaban kasa na najeriya mace ta haihe shi in yana jin irin wannan abubuwa da ke faruwa a a akan abin da ake ma mata ya yi shiru Masana harkokin tsaro dai na ci gaba da baiwa gwamnati shawarwari kan matakan samar da tsaro a Najeriya. Ga lauya mai zaman kansa kuma shugaban kungiyar lauyoyin Jos Yakubu Salibawa samar da 'yan sandan jihohi da karfafa kungiyoyin 'yan sintiri a yankuna za su taimaka wajen samar da tsaro. dole a canza taswira ta magana security a Najeriya a turance our security architecture dole mu canza shi ma'ana maganar 'yan sanda na jihohi state police ya zama wajibi dole a yi wannan domin ya zama to gwamna yana da iko da shi da kansa zai tsara jiharsa ba wai an bashi kwamishinan 'yan sanda ba amma a hoto ne kai an ce chief security officer amma baka da iko akan dan eh, commissioner yan sanda na biyu kuma dole mu koma magana police wanda muke magana na al'umma community police. dole a duba wannan na uku dole gwamnati ta tashi tsaye ta tabbatar da cewa yanzu misali eh, dajin birnin gwari dajin da ake magana kamar mina da sauransu akwai daji wannan dajijjikan na zamfara me zai sa a yi bama bamai a bin su mutanen nan a daji suke a bi su a hausu a tabbatar an dakile su amma an kakkashe su an zauna shi ne za a samu sauki gwamnan jihar kaduna ma ya faɗa haka cewa magana sulhu da su bai taso ba dole ne ya ce shi yake faɗi yake magana wanda ya saba samun kuɗi yau yana samun miliyoyi ba zai daina ba so abin da za shi ne a bi su a tabbatar da an kare su gaba ɗaya in aka yi haka za a samu sauki a najeriya Haɗin kan jama'a da bin tafarkin tausayi na bani Adam da kau da son zuciya da faɗin gaskiya da tsoron Allah da kau da bambancin addini da ƙabila na daga cikin matakan samun zaman lafiya yayin da hukumomin gwamnati da waɗanda haƙƙin tsaro ya rataya a wuyansu kamata ya yi su gudanar da ayyukansu bil haƙƙi da gaskiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum da fatan mai saurare yana cikin ƙoshin lafiya ina maka fatan alkhairi da ka samu damar kamo gidan radiyon murya Amurka a daidai wannan lokaci da muke watso muku takaitattun labaran wasanni. venus Suleim yar wasan kwallon tennis da ta lashe babbar gasar kwallon tennis da ake cewa grand slam har sau bakwai ta janye daga gasar us open ranar laraban nan da ke gudana a birnin new york ta kasar amurka da raunin da ta samu a kafarta janyewar da ta yi ya biyo bayan janyewar da kanwarta serena williams da ta yi 'yan awanni tsakaninsu venus williams mai shekaru 41 wannan shine karo na farko da ta kasa samun kaiwa ga gasar tun shekarar 2006 sannan ta ce wannan yanayi ya sa ta cikin juyayi matuka to ga dukkan alamu dai yan wasan kwallon kafa da ke murza leda na gwanaye yan kasashen waje da ke buga wasanni musamman a kasashen turai kamar su muhammad salah na kasar masar da su fabinho roberto bramino da alisan becker ba za su sami damar zuwa kasashen su ba domin taimakawa a wasannin neman cancanta shiga gasar kwallon kafa na duniya sabi da batun cutar corona wanda waɗannan ƙasashe na masa da kuma brazil ƙasar ingila ta sa sunayen su a jerin ƙasashen da suke da hatsarin cutar corona hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya fifa tana sa ran karɓan kuɗaɗe dalar amurka miliyan 71 wanda kuɗaɗe ne da aka kwato su a sanadiyar rashawa da cin hanci a lokacin tsohon shugaban fifa sepp blatter da ya faru a shekarar 2015 an kwakulo waɗannan kuɗaɗe ne daga bankunan jami'an hukumar kwallon kafan su bakwai na wancan zamani an ƙirƙiro da asusu don yin amfani da waɗannan kuɗaɗe wajen inganta harkokin wasanni a faɗin duniya a ƙarƙashin kulawar hukumar fifa wasu daga jami'an hukumar fifa da aka samu da laifi an ɗaure su na tsawon shekaru bakwai zuwa shekara hudu halin da ake ciki hukumar shari'a ta ƙasar amurka na ci gaba da binciken hukumar kwallon kafar duniya musamman batun kwallon kafar duniya da za a yi a kasar katar a shekarar baɗi da kuma zargin sayan kuri'a wata 'yar ƙasar najeriya latifa tijjani ta kasance ta farko da ta ciyo lambar zinarewa kasar a fannin ɗaga karfe mai nauyi a gasar mutane masu bukata ta musamman da ke gudana na duniya a birnin tokyo ta kasar japan ƙungiyar kwallon kafar najeriya super eagles ta ta fitar da sunayen waɗanda za su taka mata leda a gasar neman cancantar shiga gasar kwallon ƙafa na duniya wanda za a yi a shekara mai kamawa na 2022 a ƙasar qatar idan allah ya kai mu rahotanni daga hukumar nfa a nigeria na bayanin cewa a watan gobe super eagles din za su kecere ne da ƙasar liberia a fafutukan neman cancantar samun shiga gasar kwallon kafa na duniya da za a gudanar a shekara 2022 ana sa ran fitar da sunayen a makon gobe idan allah ya kai mu za a buga a wasannin ne a filin wasa na teslin bologun da ke jihar lagos har ila yau dai babban kocin super eagles din gennard rowa ya zaɓi 'yan wasan da za su buga da kasashen kevad da kuma afirka ta tsakiya abdulwahab muhammad da amurka daga bauchi a nigeria to a gaida abdulwahab muhammad yanzu kuma sai labarai a takaice. Ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon ta ce a yau Alhamis fashewar bam a kofar shiga na Abigate a filin jirgin saman Kabul ya faru ne ta dalilin wani hari mai sarƙaƙiya da ya yi sanadiyar jin raunukar Amurkawa da kuma fararen hula. An kuma ji cewa mataimakiyar shugaban ƙasa Amurka Kamala Harris ta taɓo batun kare haƙƙin ɗan Adam a tattaunawarta da shugabannin vietnam yayin ziyararta da nufin karfafa alaka da kasar cikin kalaman da ta yi a hanoi a yau alhamis to masu baki dai abin da ya sawaka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku jo sa abokan aikinmu da wani sabon shirin a misalin karfe 6 na safe agogon najeriya niger kamar da chadi wato karfe 5 kenan agogon gmt da ghana yanzu a madadin hanifa kabir isa da ta taya na gabatar da shirin da julia da Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.